ana rana ga rana ga zafi ga shi babu kasuwa tun kana yanka shanu ka koma yanka rago yanka shi na koma yanka zomo shi babu ka iri ne koma ina zuwa ya barka wannan nama ne a <laughs> ah, bargo ne Kai, ya gaya mun magana? To malam na gama farin yi? kuma naga kamar nama. Saboda Allah, kai. Tun safe na yanka ban san nama bane wallahi. Ko na na dauka rago ne.